ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين ‘yan aljanna waɗanda suke cikinta a koyaushe sun kira ‘yan wuta waɗanda suke cikinta a koyaushe bayan kowanne daga cikinsu ya shiga wurin da aka tanada masa suka ce hakika mun samu abin da ubangijinmu ya mana alkawari na aljanna gaskiya ne tabbatacce an shigar da mu cikinta shin kuma kafirai kun gamu da abin da Allah ya muku alkawari na wuta gaskiya ne kuma tabbatacce sai kafirai suka amsa suka ce mun samu abin da aka yi mana alkawari na wuta gaskiya ne sai mai kila ya roƙi Allah ya kori azzalumai daga rahamarsa don ya buɗe musu kofofin rahamarsa a rayuwar duniya amma suka bijire masu